Ishaya Sura ashirin da tara kaicen birnin Dauda Kaitonki, Ariyel, Ariyel birnin da Dauda ya zauna, ƙara shekara ga shekara, a kuma bar shagulgulanki su yi ta kewayewa, duk da haka zan yi wa Ariyel kwanto, za ta kuma yi kuka da makoki, za ta zama mini kamar bagadan jini. Zan kafa sansani kewaye da ke duka, zan kewaye ki da husumiyoyi. in tasar miki da ayyukan kwantonki na yaƙi, za a ƙasƙantar da ke, za ki ƙi yin magana daga ƙasa, maganarki za tă yi ƙasa-ƙasa daga ƙura, muryarki za tă zama kamar fatalwa daga ƙasa, daga ƙura maganarki zai fito ƙasa-ƙasa. Amma abokan gabanki masu yawa za su zama kamar ƙura mai laushi, sojojinsu masu firgitarwa za su yi ta tashi kamar yayin da iska ta hura. Farar ɗaya cikin ɗan lokaci, Ubangiji Maɗaukaki zai zo da tsawa da rawar ƙasa da ƙara mai girma, da hadarin iska da guguwa da harshe na wuta mai ci, sa'an nan sojoji dukan al'umman da suke yaƙi da Ariyel, da suka fāɗa mata da kagararta suka kuma yi mata kwanto, za su zama kamar yadda yake da mafarki, wahayin da dare, kamar sa'ad da mai yunwa yana mafarki cewa yana cin abinci. amma sai ya farka yunwan tana nan, kamar sa'ad da mai ƙishirwa yana mafarki cewa yana shan ruwa, amma sai ya farka yana suma da ƙishinsa, haka zai zama da sojoji na dukan al'ummai da suka yi yaƙi da dutsen Sihiyona, ku firgita ku kuma yi mamaki, ku makance kanku ku kuma zama a makance, ku bugu amma ba da ruwan inabi ba, ku yi tangaɗi amma ba daga barasa ba. Ubangiji ya kawo muku barci mai nauyi, ya rufe idanunku, annabawa ya rufe kunnuwanku masu duba; gare ku duk wannan wahayi ba komai ba ne sai dai maganganun da aka rufe a cikin littafi, in kuma kun ba da littafin ga wani wanda zai iya karanta, kuka kuma ce masa, Karanta wannan, muna roƙonka, zai amsa ya ce, Ba zan iya ba, an rufe shi. ko kuwa in kun ba da littafi ga wani wanda ba zai iya karantawa ba, kuka kuma ce, Karanta wannan, muna roƙonka, zai amsa ya ce, Ban iya karatu ba, Ubangiji ya ce, Waɗannan mutane sun zo kusa da ni da bakinsu, suka kuma girmama ni da leɓunansu, amma zukatansu suna nesa daga gare ni, sujadar da suke mini cike take da dokoki da mutane suka koyar. saboda haka zan firgita waɗannan mutane sau ɗaya da abubuwan banmamaki a kan abubuwan ban mamaki. hikimar masu hikima za ta lalace, azancin masu azanci zai ɓace, Kai can waɗanda suke zuwa manyan zurfafa don su ɓoye shirye-shiryensu daga Ubangiji, waɗanda suke aikinsu cikin duhu su yi tunani, wa yake ganinmu, wa zai sani, kuna birkita abubuwa, sai ka ce an mayar da mai ginin tukwane ya zama yumɓu, abin da aka yi zai cewa wanda ya yi shi, Ba shi ne ya yi ni ba? Tukunya za ta iya cewa mai ginin tukwane, Ba ka san komai ba? Cikin ɗan lokaci za a mai da labanan gona mai taki, kuma gona mai taki za ta zama kamar kurmi? A wannan rana kurame za su ji maganganun littafi, daga duru duru da duhu kuma idanun makafi za su gani. masu tawali'u za su sāke yin farin ciki a cikin Ubangiji, masu bukata za su yi farin ciki cikin Mai Tsarkin nan na Isra'ila, masu zalunci za su ƙare, masu ba'a za su ɓace, kuma dukan waɗanda suke da ido don mugunta za su hallaka, waɗanda ta magana kawai sukan mai da mutum mai laifi, waɗanda suke kafa tarkowa mai ba da kariya a ɗakin shari'a, da shaidar ƙarya kuma sun hana marar laifi samun shari'ar adalci. Saboda haka, ga abin da Ubangiji, wanda ya fashi Ibrahim, ya ce wa Yaƙub, Ba za a ƙara kunyata Yaƙub ba, fuskokinsu kuma ba za su ƙara yankwanewa ba, sa'ad da suka ga ’ya'yansu a tsakiyarsu, aikin hannuwansu, za su kiyaye sunana da tsarki, za su san tsarkin mai tsarkin nan na Yaƙub, za su kuma ji tsoron Allah na Isra'ila. su da suke marasa azanci a ruhu za su sami fahimtar, waɗanda suke gunaguni za su yarda da koyarwar.